ma ja'a fil imamati wa hukumin imami wal ma'mun babu da ke magana akan hukuncin yake magana akan limanci da hukuncin shi da kuma hukuncin mamu wa ya nasa afdaluhum wanda yake wa mutane limanci shine mafificin su a ina sunna ta bayyana mafificin a alqur'ani mafificin su a falala da daraja da kamewa da addini da sanin addini da ilimi wa afqahuhum da wanda ya fi su sanin fahimtar addini shine afqahuhum wala ta ummul mar'atu fi faridatin wala nafilatin imam abu zai da yake cewa mace ba ta limanci a farilla ko a nafila la rijalan wala nisa'a ba ta yi wa maza limanci kuma ba ta yi wa yan uwanta mata limanci wannan shine ra'ayin wato wasu daga cikin malamai suka ce yana cikin sharuɗan limanci mutum ya zama musulmi sharuɗa ne guda bakwai musulmi ya zama baligi ya zama mai hankali ya zama namiji ba mace ba namiji ba mace ba sharaɗi na uku sannan kuma ya zamanto a na hudu kai ya zamanto kamamme sannan kuma ya zamanto mai sani mai ilimi dangane da abin da sallah take inganta da shi kuma ya zamanto mai iko ne akan gabatar da ita sallah din haka suka faɗa a mashhurin zance a mazhaba ta imamu malik shine mace limancinta bai inganta ba ta yi wa kanta da kanta a ta yi wa 'yan uwanta mata a farilla ko a nafila an gane ku to amma an ruwaito wata riwaya daga Imam malik Allah kara masa yadda yana cewa ta ummu amsala haminan nisa ya halatta ta limanci yan uwanta cikin mata yanzu nan ban gaya mana hukunci na hadisi ba ina gaya mana ne a malikiyanci din to amma wannan riwaya su kansu a malikiya din halatta mace ta yi limanci wa yan uwanta mata shi ya fi karfi wajen dalili saboda shi ne ya dace da aikin sahabbai kamar yadda ya tabbata daga nana aisha kuma kamar yadda ya tabbata daga ummi salama Allah kara musu yadda sun kasance suna yi wa mutane limanci a hadisi a zamanin annabi na na aisha tana limanci wa mata sannan ummu salama tana yi wa mata limanci wannan shine ya fi inganci saboda ya dace da hadisai to ya za su yi sahun sahun da za su yi shine ita mace za ta tsaya a tsakiyar ne ba wai za ta wuce gaba bane a tsakiyar su take tsayawa da haka dai anan sai ku ce a sahihun rajih tajuzu ko ya juzu imamatul almar'a fil faridati wan nafila a farilar nafila yanzu irin tarawih din da ake ya halatta a samu wata ƙwararriyar mata da ta iya sarki da hadda qur'ani a yi musu masallaci na can su je su zauna su kaɗai su ta yi ya halatta ya halatta a gida uwa ta limanci 'ya'yanta mata amma ba za ta limanci maza ba fa wa ya karau ma al'imami fi ma yusirru fihi mamu zai yi karatu tare da neman a cikin inda ake sirrantawa kaje ce inda ake sirrantawa amma wala ya karau ma'ahu sai ma yu jaharu fihi amma ba za a karanta tare da neman ba an inda ake bayyana karatu wannan a malikiya kenan amma abin da ya zo a sunna a lalle za a karatu dan annabi yana faɗa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab lalle annabi ya sai sai na mu yake gaya wani yake cewa ya karanta ko a zuciyarsa ne ya karanta wa mana da raka rakatan wanda ya riski a guda ɗaya fa aksara ko sama da ɗaya fa da rakal jama'a to ya samu jam'i ina masu tambaya dangane da samun jam'i raka ɗaya in ka samu ka samu jam'i falli ya kabi da salamin imami ma fatahu ya rama abinda kaga sai ce ya rama ya rama abinda ya kubuce masa bayan liman to wannan shine zamu zo mu bayani bari mu gama akan rama sallah wasu na ganin a rama wasu na ganin a cika amma kaga anan imamu uh, uh, abu zaid al wani yace ya rama yanzu kamar azhar ka samu raka'a biyun karshe kaga ana muwa zaka yi raka'a biyun nan da zaka rama zaka fatiha ne da sura ala ma'ana al-qada kenan ma fatahu ala nahwi ma fa'ala al-imamu fil qira'a kaji ko irin yanda liman ya karanta a karatu ba ya karanta fatiha da sura ba to kai ma in ka zo haka zaka yi wa amma fil qiyam wal julusi amma wajen tsayuwa da zama fa fi'iluhu ka fi'ilil bani to aikinsa kamar mai cikawa ne almusalliwa da hu wanda yake sallaci shi kadai akwai maganganu ne guda biyu wajen rama sallah din amma rajihin magana shine cikawa ake yi ba ramawa ba dan alqaba'u da suka zo suna maganar itimamu ne amma da Allah ce fa